بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لعن معاص والتي غيرها أكبر منها فهي أولى بدخول فائلها تحت اللعنة فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامسة والمتنمسة والواشرة والمستوشرة ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده ولعن المحلل والمحلل له ولعن السارق ولعن شارب الخمر وساقيها وآسرها ومؤتسرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها ولعن من لعن والديه ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بسهم ولعن المتخنثين من الرجال ولعن المتقنثين من الرجال والمترجلات من النساء ولعن من ذبح لغير الله ولعن من أحدث حدثا أو آوى مهدثا ولعن المصورين ولعن من عمل عمل قوم لوط ولعن من سب أباه وأمه ولعن من كمه من من كمه أعمى عن الطريق wala ana man ata bahima wala ana man wasa madabatan fi wajiha wala ana man dharra musliman aw makara bi wala ana zawarat alqubur wal muttaqidin alayha almasajid wasuruj wala ana man afsada imra'atan ala zawjiha aw mamlukan ala sayyidi wala ana man atamra'atan fi duburiha وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ولعن من انتسب إلى غير أبيه وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه ولعن من سب الصحابة وقد لعن الله من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المسلم ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل ولعن الراشي والمرتشي والرائش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 amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin GRA a nan cikin garin Katsina a wannan yammaci na talata daren Laraba yau 24 ga watan Jumadal Ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1435 wanda kuma ya zo daidai da 25 ga watan uku miladiya ta 2014 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an addawa shafi na al'imam ibn qayyim al-jauziya rahimahullah wannan kuma shi ne darasinmu na 45 a jerin gwanan darussanmu na wannan majalisi wannan shi ne na 221 gabanin mu shiga karatu ga dangadan akwai kaɗan daga cikin tambayoyi da za mu ansa akwai wanda yake tambaya game da ma'anar wannan hadisin da imamu tirmidhi ya rawaito an abi darda radiyallahu anhu ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه الدار أو عن وجهه النار يوم القيامة وانا حديثي إمام الترمذي يروي توش حديثي لحسن حسن بشواهده حديث أبو الدرداء رضي الله عنه يتي منذ صلى الله عليه وآله وسلم يتي وانا دك يكاري متنشي الأنقوانسة الله تعالى زي كاري فسك الساد daga wutar jahannama ranar gobe kiyama saboda haka ma'anarsa a fili take wato abinda kai Allah ta'ala zai baka sakamako da kwatancinsa a ranar gobe kiyama aljaza'u min jinsil amal irin aikin da kai irin sakamakon da Allah ta'ala zai yi maka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ne yake faɗa a wani hadisin man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi ومن فرج عن مؤمن كربة من كربة يوم من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله wanda duka yayi ma wani wanda yake cikin damuwa wata damuwarsa wanda duk ya sauƙaƙa ma wani wanda yake cikin kunci Allah shi ma zai sauƙaƙa masa wanda ya yaye ma wani mumini wata damuwa daga cikin damubukansa na duniya Allah ta'ala zai jaye masa shi ma damuwarsa ta ranar gobe kiyama nan wanda ya suturta musulmi ya rufa masa asiri shi ma Allah zai suturta nashi a ranar gobe kiyama kwatankwacin irin aikin mutum kwatankwacin irin sakamakon da Allah ta'ala zai yi wasa ranar gobe kiyama hal jaza'ul ihsan illa al ihsan saboda haka mutumin da ya kare mutuncin dan uwansa a nan duniya shi ma Allah ta'ala zai kare masa nasara da gobe kiyama ta hanyar kare shi daga shiga wutar jahannama wannan kuma yana tambaya ne dangane da hadisin da yake cikin sayowar bukari na mutumin da ya ya tara da matarsa abin nan yana azumi azumin ramadan da rana ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da ya yi annabi sallallahu alaihi wa ya umarce shi da ya kafara ya umarce shi da yanta baiwa ya ce ba zai iya ba ba shi da ita ya umarce shi da da ya azumin wata biyu ya ce to ai a azumin wata ɗaya ne ma haka ta faru ya zai iya azumin wata biyu kuma annabi ya ce to ya je ciyar da miskinai sittin ya ce ba shi da abin da zai ciyar da su annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi dabino ya ce to wa zan bawa wanda ya fi da talauci aka ce ya eh, ce to ai a duk unguwarsu ba wanda ya kai shi talauci annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar masa dabinan to shine nan tambayarsa shine yake cewa wannan kafarar tashi ce shi kadai ko ko a da matarsa a hadisin yana nuna kafarar tashi ce shi yazo ya kawo kan shi ya faɗi abin da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je yayi kafara ba a yi maganar matarsa ba annab sallallahu alaihi bai tambaye shi matarsa ba bai ce ta zo ba bai bai kawo batunta ba shi yasa malamai suka yi sabani dangane da matar za ta yi ka fara kafara ita ma ko ba za ta yi ba jumhur suna ganin za ta yi domin <clears throat> ita ma ta yi tarayya da shi wajen keta alfarmar yinin ramadan wasu kuma kamar imamu ahmad al da wasu daga cikin malamai wanda su kuma suna ganin tun da annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taɓo maganarta ba kuma babu wani hadisi da ya yi maganarta shi kaɗai zai ɗauki nauyin wannan haka ita babu maganar kafara ta tare da ita sawa'un tana sane ko ta ko ba sani ba man tilasta mata yayi ko ba tilasta mata yayi ba wannan wasu daga cikin malamai suna ganin haka kuma zahirin dalili yana nuna wannan ba a nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi batun matarsa ba akwai wanda yake tambaya cewa mace ce wani ya biya mata aikin hajji gabanin za ta tafi sai mijinta ya rasu to ya za ka yi da wannan tafiyar ko kuma a ita wannan ta kaba idan kuma ta riga ta tafi ne sai labarin ya je mata to me za ta yi idan ba ta tafi ba to za ta zauna ta yi ta kaba saboda a lokacin an samu almani shar'i wani abu da zai hana ta a shari'anci zuwa hajji domin Allah ta'ala cewa liman istata'a ilaihi sabila yana daga cikin al-istita'a ikon zuwa hajji ya zama da ba mutum baya tattare da wani abu da shari'a ta gitta tsakanin shi da zuwa hajji idan akwai wani abu da ya shiga tsakanin sa da zuwa hajji to an samu adamul istita'a matar da ta rasa maharami to wannan ita ma ba ta da istita'a ko da ko tana da kudin zuwa ko da akwai wanda zai biya mata amma ba maharami to wannan hajji bata waje ba akan ta ba haka nan matar da take ta kaba ita ma ba za ta je ba saboda ta samu almani ushari saboda haka sai ta haƙura a zuwa shekara mai zuwa Allah ta'ala ya kai ta da rai da lafiya sai ta je in kuma har tana can ne abin ya faru ta fara aiki haji to shi kenan sai ta ci gaba babu magana cewa kuma ta dawo tunda dai ta riga ta tafi amma in ba ta tafi ba to za ta zauna sai bayan ta kaba ya so shekara mai zuwa sai ta je ta yi haji sai wani wanda yake tambaya akan cewa wai ya ji wani ya ce shi baya so ya mutu da kalmar la ilaha illallah shi dai kawai muhammadu rasulullah kawai yake so ya mutu da ita ina jin wannan mawakaci ne baya da hankali irin su waɗannan bai ma kamata har ka bata lokaci a kansu ba shi muhammadu rasulullah ba shi zo da kalmar la ilaha illallah din ba in har daga sai kana son shi to ya zaka ce ka ce ba ka san abin da yake so shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi ya ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da dakhala aljanna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wanda ya zama ƙarshen maganarsa a duniya la ilaha illallah zai shiga aljanna saboda ita kalmar la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah unwani ce ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah ba wai ana nufin in ya ce la ilaha illallah din ba kada ya karasa abinda ake nufi in dai har zai ce la ilaha illallah to dole ne sai ya hada da muhammadun rasulullah shi yasa za ga in aka faɗi la ilaha illallah din kamar adireshi ne ake baka ta kalmar shahada din gaba ɗaya. tana farawa daga kalmar la ilaha illallah sannan ta kare da muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama da wannan ake shiga musulunci yadda da wannan shine zai shigar da mutum musulunci yasa za mu ga alqur'ani duk inda yake magana zai za qila lahum la ilaha illa Allah istakbirun la ilaha illa saboda kalmar la ilaha illa Allah tastalzibu Muhammadar Rasulullah saboda babu yadda za a Allah ta'ala ya karbi kalmar la ilaha illa ba tare da yarda da bangaren ta na biyu shine Muhammadur Rasulullah ba dole sai ka yadda cewa manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah Allah ta'ala ne ya aiko shi ka yi imani da wannan <clears throat> sannan kalmar la ilaha illallah ɗinka ta cika to idan mutum ya ce la ilaha illallah ko da iya ƙarshe ya faɗa ya rasu to wani ana kyautata masa ana kyautata masa zato shi yasa lokacin da Abu Talib zai rasu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kansa me yace da shi cewa ka ce qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha inda Allah ka faɗi kalmar la ilaha illallah kalma ce da zan tsaya maka hujja da ita a gaban Allah to kuma wani mutum mai hankali ya zo ya ce shi ba ya san la ilaha illallah sai Muhammadu Rasulullah ina ga wannan irin su ma bai kamata ka bata lokaci akan su ba wani kuma yake tambaya a gaya masa cewa a gaya masa shi wannan hadisi ya inganta kuma a ina yake khairu ta'ami akhiruhu fiyayyen abinci karshen sa to gaskiya wannan ban san ban san inda aka samo shi ba ni ne ban san inda yake ba kuma ban taba karanta shi ba cewa wai karshen abinci shine fa alkhairi wato irin waɗanda suke so in sun zauna kan abinci sai an cinye kaza sai to kaga sai da an ce akhiru kaga ba zai tashi ba an yi magana ce sunna ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya ci abinci ya lashe hannunsa ya tsidiya hannunsa domin baka sani ba albarka tana farko ko tana ƙarshe haka annabi ce baka sani ba albarka a farko take ko a ƙarshe amma bai ce ƙarshe dan albarka wanda ya ce a ƙara mun bayani game da raka ango wajen amaryarsa sunna ne ko ba ko bid'a ne to ya halatta dan an raka ango gidansa ba wai har ɗakin amaryarsa ba gaban amaryarsa in aka ce sai an kai shi har har gaban amaryarsa to wannan an zo da wani abin da shari'a ba ta yarda da shi ba amma dan abokansa su raka shi kofar gida su raka shi soro ya shiga su juyo wanda babu komai a cikin hilyatul auliya ta Abu Nu'aym Salman al-Farisi Salman al-Farisi sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama yayi aure da ya aure abokansa suka rako shi har zuwa kofar gida ya ce to ku koma daga nan ba za ku shiga ba kamar yadda wawaye suke shiga saboda haka dan an raka ka wannan babu komai amma wauta ce da rashin hankali da jahilci a abokan ango su bi ango har cikin ɗakin amaryarsa zauna gaban amaryarsa wai ana sayan baki ko wani abu irin wannan wannan haramun ne bai halatta ba amma dan a raka shi wannan babu komai ina gare mu haƙura da tambayoyin haka ta ɗaya daga cikin masu taimakawa tafiyar sunna a wannan jiha da wannan ƙasa Allah yi wa mahaifinsa a rasuwa shi ne alhaji muhammadu sunusira abin nan alhaji muhammadu sunusira usa ko Allah yi wa mahaifinsa rasuwa a wannan satin musa shi cikin addu'a Allah ta'ala ya fi masa ya gafarta masa zunubansa ya haskaka masa kabarinsa ya yalwata masa shi ya yafe masa kurakuransa ya sanya aljanna ce makomarsa kuma ya alkinta abin da ya bari na zurriya a bayansa Allah ya yafe wa dukkan wani musulmi ya gafarta masa wanda ya riga mu gidan gaskiya mu kuma Allah ta'ala ya sa mu cika da imani ibn qayyim yana mana magana akan irin mummunan tasiri da zunubi yake haifarwa a rayuwar dan adam rayuwar musulmi ko ga rayuwar al'umma daga cikin irin munanan tasiri da zunubi yake haifarwa yace wa minha أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولولا شيني أبناء عشرين زي فلا ومنها ينالك تشكين إرن ويقوم تاثيري da sakamako da zunubi yake haifarwa a rayuwar mutum yace annal zunuba tudkhil al-'abda tahta la'nati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zunubai suna shigar da bawa ƙarƙashin la'anar da annabi sallallahu alaihi wa sallama wato yawaita ko aikata zunubai mutum baya tuba to zai samu kansa a cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya la'anta ya tsine musu fa innahu la'ana ala ma'asin annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi la'ana akan aikata wasu laifuffuka wa ghayruha akbaru minha laifuffukan da ya la'anci masu aikata su kuwa akwai ma waɗanda suka fi su girma to kaga yace wa hufahiya aula bi dukuli fa'ilaha tahta al-la'na kaga wannan waɗanda suka fi girma su suka fi cancanta su shiga karkashin la'anar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda ya aikata wani zunubi sannan sai aka samu wanda ya aikata zunubin da yafi wannan girma to kaga babu shakka shi mai aikata wannan babban ya fi cancanta ma ya shiga cikin la'anar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'ance shi to wanda ya gama tabewa ya gama hasara duniya da lahira to ko da babu wani abin hatsari babu wani abu mai hadari a cikin aikata laifuka sai yiwuwar cewa mutum zai iya samun kanshi cikin tawagar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anta yace Allah ya la'ance su ma'ana Allah ta'ala ya kore su ya nisantar da su daga rahamarsa babu shakka wannan kadai ya isa ya sa mutum ya ji tsoron zai kewa laifuka manya da tugewa a kansu mala ce fala ala alwashimata walmustawshima ya kawo misalan irin mutanen da Annabi sallallahu alaihi wa alihi ya la'anta saboda suna aikata wasu laifuffuka ya yace Annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya la'anci alwashima wacce take tsatsaga wato take tsagi take yi wa mutane tsage ko irin abin da ake a jikin mutum a fuska ko a jiki ko a hannu ko a gadon baya wal mustawshima da wacce take nema a yi mata a wancan lokacin abin ya taɗaita ne akan mata mata su suke irin wannan kwalliyar ta hanyar a yi a fuska ko a jiki maza ba ta yi shi yasa sai maganar ta fito a sigar mata saboda a lokacin su suke yi amma yanzu za mu ga cewa maza da yawa suna irin wannan a tsatsa ga ainihin kwanji ko a tsatsa ga gadon baya ko a zana wasu wasu namun daji ko wasu dabbobi ko wasu kwari a jiki wannan babu shakka duk ya shiga cikin wannan a la'ana ya shiga ma cikin la'ana din ta fuska biyu la'ana ta farko la'ana mutum ya yi shashewa ya tsatsa ga jikinsa ba gaira ba dalili wannan shi kansa la'ana ce ko da kawai zane ya yi shashewa ce kawai tsagacce ballantana kuma ya zana wani abu wanda yake mai rai ne ya zana wani kadangare ko wani kan damusa ko wani kan zaki ko wani abu irin wannan kaga anan ya hada abu biyu ga ainihin tsagu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya la'anci masu yi sannan kuma ga taswira wanda ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci masu yin ta kaga ya hada la'ana biyu Allah ya kiyashe mu wal wasila wal mawsula da matar da take karin take yi wa mata karin gashi da da wadanda ake yi wa da matar da ake yi wa da wacce take yin sana'ar wanda mun taba bayani anan ina ji wata tambaya aka yi akan karin gashi yaushe da yake zama haramun yaushe ne baya zama haramun idan mace tana da gashi sai ya ya gwagu kanta ya gwaguye gashin ya zube ya zama da in ta shiga cikin yan uwanta tana jin kunya saboda ya zama mata kamar rura to an tambaye shi femin akan wannan yace ba matsala za ta iya karawa saboda wani aibi ne yanzu ya zama aibi kamar gusar da wani abu ne na cuta da ke jikinta kamar wanda sahabin da hancinsa ya cire annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya hanci na azurfa a doda masa hanci na azurfa ya rika yawo da shi kaga wannan gyara ne a wani aibi ne aka gusar kuma a zarar yuzal do abin da zai cutar ana kawar da shi sannan akwai wasu malamai waɗanda suka yi bayani suka bambance tsakanin abin da za a haɗa gashin dama in gashi ne na ɗan adam za a samu gashin mace ta hada da wato a hada da gashin wata don ya karu ya yawa to wannan haramun ne haramun ne a ciro gashin wata a sama wata wannan haramun ne malamai musu saba akan wannan ba suna magana ne idan gashin ba na mutum bane kamar kamar yizga ta dawakai da ake abin cira a mai da shi abin da attachment na ka to wanda ya halatta ko bai halatta ba a gurin malikiya yana zama haramun idan jonawa aka yi amma in ɗorawa aka yi sun ce wannan babu komai abinda aka hana shi ne ya zama na an sadar da shi da gashin gaba ɗaya sun haɗe to amma in ɗorawa aka yi suka ce wannan babu matsala a gurin shafiya suka ce idan mata tana da miji wannan babu matsala idan tana da miji a hanabila su suka hana su ma sun ce idan akwai larura akwai bukata kamar fatawar isamin su ma suka ce wannan babu komai mun taɓa yin wannan bayani a baya da matar da take ainihin gyarawa mata gira da kuma matan da ake gyarawa irin gyaran giran nan a feke gira ainihin a kankare ta wai a ƙara kyau to wannan shi ma haramun ne duk matar da take wannan Allah ta'ala ya la'ance ta manzo Allah ya la'ance ta haka nan matar da sana'a ta ce ta kankarewa mata gira ita ma ta shiga cikin wannan la'ana kamar yadda hadisin ya nuna a idan gira ta yi gashin gira ya yi yawa har yana zubowa a kan ido to wannan babu laifi a rage shi domin wannan gusar da abin da zai cutar ne saboda ka wannan ya halatta amma in ba haka ba kawai an yi ne don kwalliya to wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'anci wannan Wannan duk ya zo a hadisin abdullahi dan abbas kamar da abu abu dawud ya ruwaito shi da kyawar salsala wal washira wal mustawshira al washira ita ce wacce take feke wato haƙoranta don ta yi shirya ita ce a wasu wayo ya zo almutafallija almutafallijat lilhusni almutaghayyiratu khalqillah waɗanda suke ainihin kankare ko feke haƙoransu domin su yi wushiriya su ƙara kyau da su ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk matar da take wannan Allah ya tsine mata a hadisin da ya yi maganar alwashira da wannan lafazin alwashira yana cikin musnad imam ahmad hadisin abdullahi dan mas'ud la'anar kuma alwasila wal mausula wannan hadisi ne muttafaqun alaihi yazo hadisin asba yazo a hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha kamar da yazo a hadisin ibn mas'ud radiyallahu anhu sannan wala ana akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'anci mai cin riba da wanda yake bada riba wato da wanda yake ci da wanda yake bayarwa al'akil wal mukil da wanda yake ci da wanda ake bawa ya ci da wanda shi kuma ya yadda ya karɓi bashi ya bayar da riba da kuma katibahu wanda yake shine mai rubutawa idan an kulla yarjejeniya ta bashi da riba shine wanda yake zama ya cike takardu ya zama ya taimaka wajen wannan abu ya gudana wa shahidaihi da waɗanda suke shaida waɗanda ake kafawa shaida domin kada a samu rinto waɗannan duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma wanda Imam Muslim ya rawaito haka nan wala ala al-muhallila wal muhallala la annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa wanda zai ainihin yake auren abin da auren kashe wuta da kuma wanda ake yi domin shi matar da mijinta ya mata saki uku wanda Allah ta'ala ya ce bai halatta ta koma ga mijinta ba bayan ya sake ta uku har sai ta yi wani auren daban ta yi wani aure ta tare sannan wannan mijin na biyu ya sake ta sannan take da damar ta koma zuwa ga mijinta na farko to akan samu wasu waɗanda su za su haɗa baki da wani mutum a ce da shi za a bashi sadaki za a biya masa komai da komai kan ya auri wannan mata sati ɗaya ya sako ta don ta koma gurin mijinta na farko bayan ta yi idda to wannan wanda yi wannan Allah ta'ala ya tsine masa mijin da aka haɗa baki da shi aka yi masa wannan shi ma Allah ya tsine masa auren da suka yi duka bai yi ba shi na farkon wannan auren nashi bai yi ba duk auren da Allah ta'ala ce ya tsine ba wanda ya yi shi ya zai zama ingantacce saboda haka aure ne wanda bai inganta ba sannan shi ma wancan miji na biyu da ya mayar da matarsa dogaro da wannan aure na kisan wuta shi ma wannan auren nashi shi ma bai yi ba Allah ta'ala ya tsine ma wannan ya tsine ma wancan dukansu matukar dai an samu haɗin baki tsakanin shi wanda zai auren da ainihin wanda za a yi auren saboda shi ko ita matar da shi wanda zai auren kisan wuta din ko kuma mijin da shi wanda zai aure kisan wuta din amma dan mace ita ta kudirce a zuciyarta ita karan kanta ta ji a cewa cewa to za ta je ta yi aure amma ba za ta jima ba za ta fito za ta koma gurin mijinta na farko ta je ta samu wani wanda tsautsayi ya aukawa ta aure shi <laughs> ta aure shi karshe bayan kwana biyu kwana uku ta tada masa balli ta yi ta masa rashin mutunci iri-iri kala-kala ya rasa gabanta ya rasa bayanta ya kasa gane kanta ita kuma ga inda kanta ya nufa can saboda a karshe dai ya haƙura ya sako ta to a nan dai ta cuce shi domin ta ince shi ta yaudare shi amma auren dai ya yi saboda mai bai zama ya shiga cikin wannan ba saboda saki a hannunsa yake idan ta yi ta yi ya tubire shi kuma ya daure ta yi rashin mutuncin ya yi dariya ya ce ba matsala <laughs> to kaga dai ba ta iya sakin kanta ba amma in da shi aka hada baki da kuma kuma shine mai sakin kaga anan anan illar take kuma ta yiwu ta shiga da wannan niyya ta aure shi da niyyar cewa za ta yi masa bore za ta yi tawaye bayan eh, wata ɗaya wata biyu za ta fito sai kuma ta shiga sai ta ga ah, to ai yanzu ne ma ta samu auren da ashe can ita zato take aure take ashe ba aure take ba yanzu ne ta fahimci cewa ga yadda auren yake kaga da za a yi ta fito saboda haka ma ba za ta bashi kissar ba to wannan babu ba a cewa bai abin nan ba amma har idan za a samu shi wanda zai auren aje a same shi a hada baki da shi akan cewa za ka auri wanci bayan lokaci kaɗan ka sake ta domin ta koma gurin mijinta idan an yi wannan auren bai yi ba kuma shi mijinta na biyu ba zai iya mai da ita da wannan auren ba wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi a taisul musta'ar dan akuyan aro wato kamar an are shi ka sa masa ko Lanka ya masa wannan sifa cewa dan akuya kaga ya nuna munin abin da yake hadisin da ya hada wannan hadisi ne tabbatacce a cikin musnad Imam Ahmad da Jami'ut Tirmidhi da Sunan An-Nasa'i da Sunan Ibn Majah hadisin Abdullahi ibn Mas'ud da kikkiawar salsala zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'anci barawo kamar yadda ya zo a cikin sahihaini hadisin Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu sarika yasriqu al-bayda fa tuqta'u yaduhu Allah ya tsile wa barawo ya fara da satar ya fara da satar kwai har ya kai ga satar abinda za a yanke hannunsa wato barawo galibi zai dan fara da ƙananan abubuwa har wata rana kuma ya saci abinda zai kai a yanke masa hannu annabi ya tsine ma wannan wala ala sharib al-khamri wa saqiha wa asiraha wa mu'tasiraha wa bai'aha annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'anci mashayin giya da wanda yake shayar da wasu giya wato kamar da yake aiki a otel ko a mashaya shi ko da baya sha shi ma ya shiga cikin tsinuwa ya shiga rububi matukar dai zai zama sana'ar ta ce shi sana'ar ta ce idan masu sha sun zo ya tambaye su wace iri suke so ya je ya kawo musu ya aje kofi a gabansu, su to wanda ya shiga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anta wa asiraha da wanda yake aikin tatsarta wanda shi aikin sa a kawo masa abin nan geran da hatsin da za a yi giyar da shi ya tatsi ya nika ya gyara Allah ya tsine masa ba mota siraha da wanda ake yake sawa a yi masa ko da ba sha yake ba amma zai bayar a tatsi domin ya yi giya wa baya a aha da wanda yake ainihin sayarwa wa mushtari ha da wanda yake saya wa aiki da ha da wanda shi aikin sai ci kudin wannan wa hamilaha da ɗan dako walmahmulata ilaihi da wanda ake masa dakon duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara ya tsine musu ya ce duk tafiyar su daya ah, wanda hadisi ne tabbatacce wanda Abu dawo da alhakim suka roto shi daga hadisin Abdullahi dan Umar Allah kara masa yarda haka da cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anta ya tsine musu albarka akwai man ghayyara manar al-ard wala ana man ghayyara manar al-ard wa hiya a'lamuha wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda ya canza iyakokin ƙasa wato kamar iyakokin gonaki gonaki ne na mutane kowa da iyakarsa an yi alama an sanya alama an fidda iyaka sai wani ya zo cikin dare ya caccanza ya ciccire ya sake musu guri domin ya faɗaɗa ta wani ya tsuke ta wani ko ya faɗaɗa tashi ya ainihin ciwo ta wani ko filaye ne fili ne na gini ga iya wanda ya saya ga wani kusa da shi na makocinsa da ya tashi haka foundation sai ya dan ƙara matsawa gaba kaɗan sai ya dan ciwo wani guri kaɗan to wannan ya ciwo bala'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci shi haka nan wala ana man la'ana walidayhi annabi ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa wanda ya zagi iyayensa ko ya jawo iyayensa zagi wato yayi abin da za a zagi iyayensa ko ya zagi wani shi ma wancan ya rama to wannan shi ma ya shiga cikin la'anta hadisi ya tabbata cikin sayo muslim hadisin abu tufail amir ibn wasila radiyallahu ta'ala anhu ya ce wata rana ina gurin ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu zaune sai ga wani mutum ya zo gurinsa ya ce wani abu ne manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin gaya muku na sirri wani abu ne ya asirta muku ya zama da ku kaɗai kuka sani saboda abinda ake yayatawa a wani lokaci musamman irin saba'iya mabiya abdullahi bin saba bai yahudan nan da ya shigo musulunci da niyyar cutar da addini ya rika yayatawa na cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya keɓance alil baiti da wani ilimi na musamman wanda sauran sahabbai ba su da shi sai wani mutum ya ji irin wannan jita-jita da ake yadawa ya zo ya samu sayyidina ali yake tambaye shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sirranta muku sai sayyidina ali da ya ji wannan faghaziba sai ya fushi ya kama shi wato sai ya fushi ga wannan mutum yace ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam yasiru ilayya shay'an yaktubuhu an-nas annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba boye mun wani abu ba bai taba sirranta mun wani abu da yake boye mutane ba غير أنه حدثني بأربع كلمات النبي يعني قام أبو بوا قداؤه وكلمة قداؤه wannan mutum ya ce menene su ma hunna ya amiral mu'minin waɗanda kalmomi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka ya ce abinda annabi ya gaya min la'ana Allahu man la'ana walidai wa la'ana Allahu man zabaha li ghairi Allah wa la'ana Allahu man awa muhdithan wa la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa Allah ya la'anci wanda ya yanka ba dan Allah ba ya yanka da sunan wani Allah ko dan ainihin gabatarwa ga wani Allah wala alallahu man awa muhdisan ko kuma wanda ya bawa mai wato dan bid'a ya taro ya tattaro dan bid'a ya bashi masauki domin ya ci gaba da ta shi ba Allah ya la'anci shi sannan wala anallahu man ghayyara manar al-ard hakanan Allah ya la'anci wanda ya canza alamomin alamomin kasa haka nan wala ala man ittakhadha shay'an fihi ar-ruh fihi ar-ruh gharadan annabi sallallahu ya la'anci wanda zai dauki wata dabba wacce take da rai ya aje a matsayin taget da zai iya da harbi wato zai rika koyon harbi da ita to ya aje kaza ko wani tsuntsu ya daure shi ko baba yana gwada gwada gwada saitin sa iya harbi ko bai iya ba yana da saiti ko bai da saiti wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kama wani abu da yake da rai ya aje shi domin koyan harbi a jikinsa to Allah ta'ala ya tsine masa kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim hadisin abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu haka nan wala 'ala al-mukhannisina min ar-rijal wal mutarajjilat min an-nisa annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'anci wato 'yan daudu maza masu kwaikwayon ɗabi'a da shiga irin mata masu kwaikwayon ɗab'in nan maza masu kwaikwayon ɗabi'a da shiga irin ta mata Walmuta, mutarajjilati minan nisa'i da matan da suke mai da kansu maza ƙarfi da yaji to wannan su ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine musu kamar yadda ya tabbata a cikin sahihaini hadisin bukhari da muslim wanda suka ruwaito daga abdullahi dan abbas wala ana man zabaha li haka da wanda zai wanka dan wani Allah shi ma Allah ya tsine masa kamar yadda ya tabbata a wancan hadisi na muslim na amir bin abu amir ibn wasila hakanan nan wala ana man awa hadasan aw awa muhdisan wanda ya ainihin daurewar bid'a gindi ko ya daurewa dan bid'a gindi shi ma Allah ya la'ance shi Hakanan nan wala ana musawwirin Allah ya la'anci masu zana abu mai rai masu zana taswirar wani abu mai rai mutum ko tsuntsu ko dabba wannan shi ma hadisi ne sahihi hadisin Abu Juhaifa wanda yana cikin sahih bukhari wala ana man amila amala qaumi lut haka nan wanda yake aiki aiki irin na mutanen annabi lut Allah ya la'ance shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance shi wanda duk yake irin aikin mutanen annabi lot wato waɗanda suke zai kewa maza maimakon matansu na aure Allah ya la'ance su mai yin wannan aiki game yadda ya tabbata hadisin Imam ahmad da Abdu ibn humayd da abu ya'la da al-hakim da wasu malamai wanda suka ruwaito daga abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya la'anci waɗanda suke irin wannan aiki wala ana man sabba abahu wa man sabba ummuhu wanda ya zagi babansa ko ba ko babarsa shi ma wannan Allah ta'ala ya la'ance shi kamar yadda ya gabata a wancan hadisi na Abu Tufail haka nan wala ana man kama a'ma an at-tariq mutumin da ya kawar da makaho daga kan hanya makaho ne yana tafiya ya nemi taimako na wani mai ido akan ya dora shi akan hanya amma saboda tsabar mugunta da rashin imani da kekashewar zuciya maimakon ya dora shi akan hanya ta ya kawo da shi da kan hanya ya dora shi akan wata munar hanya saboda tsabar mugunta to wannan Allah ya tsine masa wannan shi ma ya zo a cikin wancan hadisi na Ibn Abbas wanda Imam Ahmad da Abdul Ibn Humayd suka rawaito la'ana man kamaha a'ma an at-tariq haka nan wala ana man ata Hima wanda yazo wa dabba wanda ya zaike wa dabba shi ma Allah ya la'ance shi wala ana man shi ma wanda ya tabbata a cikin wancan hadisi na Ibn Abbas wanda Imam Ahmad ya rawaito wala ana man wasama dabbatan fi wajhiha wanda ya ainihin yi wa dabba alama a fuskarta ya sanya wani abu a cikin wuta wuka ko wani karfe ya zafi ya gawadara wa ainihin dabba a fuskar ta waye ta zama alama babu shakka wannan akwai rashin tausayi akwai rashin imani annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud hadisin jabir ibn abdullahi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaune sai aka wuce da wani jaki an masa alama ta wuta a fuskarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma balagakum anni qad da'antu man wasama al fi wajhiha aw darabaha fi wajhiha hadisi bai je muku ba cewa ni na la'anci wanda yayi alama a fuskar dabbarsa ko kuma yadda ki fuskar dabbarsa saboda haka annabi ya la'anci mutumin da zai sanya wani abu ya ji wa dabbar sarauni a fuska wanda ya zama alama ko ya kona ta a fuska don zama alama ko ya rika dukan fuskarta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci wanda yake wannan <clears throat> wala ana man darra bi muslimin aw makara bihi haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci wanda ya cutar da musulmi ko ya ainihin gina masa ramu mugunta Allah annabi ya la'anci shi hadisi ya zo a cikin alkamil na ibnu adi hadisin abubakar marfu'an mal'unun man zarra musliman karabe la'ananne ne wanda ya cutar da musulmi ko ya gina masa ramin mugunta amma sanadin hadisin mai rauni ne wala ana zawaratul qubur wal muttakhizina alaiha al masajid was kuma ya la'anci mata masu kai kawo a makabarta wanda kullum kafa su ba ta daukewa suna makabarta yau su je gobe su je jibi su je annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci masu irin wannan wal muttakhizina alayhi masajid da waɗanda suke gina masallatai akai wasuruj da waɗanda suke sa fitulu a makabarta wannan hadisi ya zo a cikin wannan ya tabbata a cikin hadisin wato ya zo cikin Jami'u, tirmidhi da sunan ibnu majah da Musa imam ahmad hadisin abu huraira abinda ya tabbata shine jumlar farko jumlar farko ita ce ta tabbata a hadisance wala ala zawaratul qubur amma wal muttakhidin ala al masajid was suruj wannan karin wannan ziyadar bata inganta ba duk da cewa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam a wasu hadisan daban ya haramta ya haramta yin wato gina masallaci a makamarta wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi ya ce wannan aikin waɗanda suka gabace mu ne cikin yahudu da nasara waɗanda idan wani mutumin kirki ko wani annabi ya rasu daga cikinsu sai su mai da kabarinsa ya zama masallaci gurin ibada annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ula'ika shirarun halka inda Allah waɗannan su ne a shararan halittu a gurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin sallah akan kabari ya hana ainihin a zauna akan kabari ko ai sallah ana fuskantar kabari kamar da ya tabbata sai muslim hadisin abu marsad al ghalawi radiyallahu ta'ala anhu ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ya la'anci wanda ya bata wa miji matarsa wato ya sanya matar wani ta zama tana yana yi wa mijin gore, ta hanyar ya rika jan hankalinta ko ya rika yi mata waya ko rika mata tasa, ta sai ko ya rika aika mata wasu abubuwa ta yadda za ta nemi batawa da mijinta su yi rigima mijin ya sake ta don ta fito ta dawo wajensa aurenta zai yi ko ba aurenta zai ba Allahu alamu amma dai ya bata wa wancan matarsa to duk wanda ya haka Allah ya tsine masa albarka rayuwarsa ba za ta yi kyau ba haka nan wanda ya bata wa mutum bawansa wanda ya bata wa mai gida bawansa ya rika ainihin ziga bawan domin ya rika munanawa mai gida mai gidansa to shi ma wannan Allah ya la'ance shi wani hadisi ya tabbata cikin sunan abi dawud da nasa'i da ibn hibban hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu haka nan wala ana man atamra'atan min duhuriha fi duhuriha haka nan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mutumin da zai jiwa zai zai kiwo matarsa ta duburarta wannan shi ma la'ananne ne hadisi ya tabbata a cikin hadisin ya tabbata a cikin sunan abi dawud hadisin abu huraira hadisi ne hasan haka nan wa akhbara anna man batat muhajiratan li firashi zawjiha la'anatha al mala'ikatu hatta tusbih haka nan annabi sallallahu alaihi ya bada labari kamar yadda ya zo a cikin sahih al da muslim hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu annabi ce duk matar da ta kwana tana mai kauracewa shimfidar mijinta mala'iku za su yi ta la'antar ta har gari ya waye ta ma wannan ta shiga cikin la'antar mala'iku haka nan wala ana ta saba ila gairi abi haka nan mutumin da yake jingina kansa zuwa ga wani ba ubansa ba saboda yana kyamar yana kyamar a gane shi dan wala ne saboda haka sai ya canza sai canza uba ya rika a rika kiran shi da sunan wani mutum daban ba ubansa ba wannan shi ma Allah ya la'ance shi duk mutumin da zai kyamaci nasabarsa zai kyamaci ubansa mu shakka wanda ya shiga cikin la'ana ya shiga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ana Allah ya la'ance shi in an jingina shi ga wani abu ko kakansa kakansa babansa ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa anan nabiyyu la kadhib an ibn abdul muttalib shi ni dan abdul muttalib abdul muttalib kakansa ne kakansa babansa ne haka da ya jingina da babansa wannan babu abin nan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa haka ba ala wajhil karahiyati li intisabi bi abi annabi bai faɗa haka ba dan baya san a jingina shi da babansa idan ba zama na mutum wani ya ɗauko shi ya riƙe shi sai mutane suka suma kamar ɗansa ne sai suke kiran shi da sunan wannan mutumin da ya rike shi suke kiran shi da sunan mutumin da ya rike shi ba wai shi don ya ƙi mahaifinsa ba har ya zama an san shi da wannan to da shi ma babu laifi ba shi ake nufi ba mutumin da zai kyamaci a jingina shi zuwa ga mahaifinsa shi ake nufi amma dan wani ya taso a gidan wani har ma ana zaton kamar ɗansa ne har ya zama ana kiran shi da wannan sunan ya zama na a unguwa ba a san shi da wani suna ba sai wannan cewa da wani to wannan ba ba haramun bane ya ansa amma in ya tashi bayanin shi dan waye dan waye to ya rika fada ya fadi ya fadi ubansa na gaske kai ya kuma rika kaucewa ubansa yana ainihin kwana-kwana baya so a gane ubansa to wannan zai zama ya shiga cikin la'anta din wannan shi ma hadisi ne sahihi hadisin Ibn majah hadisin abdullahi dan abbas haka nan wa akhbara anna man ashara ila akhihi bi hadidatin fa innal mala'ikata tal'anahu tal'anuhu haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani labarin cewa duk mutumin da ya kanuna dan uwansa da wani karfi wato da wani makami da wani karfi ya rika nuna shi da shi to mala'iku za su yi tala'antarsa hadisin muslim ne da tirmizi hadisin abu huraira yake cewa hatta ya da'ahu wa in kana a kahu abihi wa wa ummihi wato yana nuna shi da makami ko da cikin wasa ne da ɗau makami yana masa wasa da shi to mala'iku za su yi ta tsine masa lokacin da yake nuna shi da wannan makamin annabi ya ce ko ɗan uwansa ne uwa ɗaya uba ɗaya karewar kusanci kenan ka saboda shi musulunci yana so a kaucewa dukkan wani abin da zai zama akwai tsautsayi a cikinsa garin nuna wannan ba a san me zai iya faruwa ba in bindiga ci tana iya ta tashi in makami ne yana iya ainihin cewa ko wani ya zo ya daki a hannunsa ko shaidan ma ya an gaje shi ta inda bai sani ba ya ji wa ɗan uwansa rauni saboda haka mugun wasa da makami haramun ne wanda yake mugun wasa da makami dan uwansa wannan Allah ta'ala mala'iku suna tsine masa wala ana man sabba ashabahu annabi ya la'anci wanda ya ainihin zagi sahabbansa da wanda ya zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama la'ananne ne tsinanne annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi hasan hadisin Imam da tabari ya ruwaito a cikin abin a cikin littafinsa al-mawjamul kabir daga abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in wanda duk ya zagi sahabbaina la'anar Allah ta tabbata a kansa da la'anar mala'iku da la'anar mutane gaba daya saboda haka duk wanda yake zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam la'ananne ne rayuwar shi ba za ta yi albarka ba duniya da lahira matukar bai tuba ba ya dawo ya nema musu gafara ya musu kyakkyawar addu'a ya musu kyakkyawar fata kamar yadda Allah ta'ala ya koyar da muminai والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم haka Allah ta'ala ya koyar da muminai bayan ya fadi ya faɗi al-fuqara al-muhajirin sune mutanen da suka yi hijira daga makka suka zo madina والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم سنة الأنصار bayan Allah ta'ala ya faɗe su ya yabi falalarsu ya yabe su ya faɗi falalarsu ya faɗi kyawawan ayyukansu sai ce to kuma waɗanda za su zo waɗanda za su zo bayan sahabbai almuhajiru wal ansar za su rika cewa ya ubangiji ka gafarta mana ka gafarta wa ƴan uwanmu da suka riga mu shiga musulunci kada ka sanya wata kullata ko wani mugun nufi ko wani mugun kulli ko da abin nan hasada ko damuwa a cikin zukatanmu dangane da waɗanda suka gabace mu ya ubangiji kai mai tausayi ne mai jin kai haka Allah ta'ala ya tarbiyanci mumini mumini na kwarai haka Allah ta'ala ya tarbiyance shi yayi addu'a ga waɗanda suka gabace shi wajen wannan wajen wannan addini shiga wannan addini to amma in yazo ya zama da yana tsine musu to wannan babu shakka yana ƙarƙashin tsinuwar Allah da ta ta mala'iku da duk wani mutumin kirki wani mutumin kirki da zai ji wanda yake zagin sahabbai babu shakka zai la'ance shi waɗanda duk suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama la'anannu ne in ba su tuba ba sun koma ga Allah sun nemi yafiyar zunuban da suka yi kuma kamar yadda Aisha take cewa lokacin da ake gaya mata cewa ga wasu can sun bayyana suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama Aisha ta ce to Allah ta'ala ne yake so ladan su ladan su wadansu sahabbai ya ci gaba da da ainihin hauhawa ci gaba da karuwa sanda suka la'ance su su kuma Allah ta'ala zai kara musu lada akan wannan la'ana da aka yi musu saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana a zagi sahabbansa wanda kuma yake zagin sahabbai yana karkashin tsirar Allah wa qalla ana Allah man afsada fil ardi wa qata'a rahimahu wa adha wa adahu wa adha rasulahu sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya la'anci wanda ya yi barna ko ya ke maɓarnaci a doron ƙasa ta hanyar saban Allah da yaɗa kafirci ko ta hanyar cutar da bayan Allah duk wanda zai yi wannan Allah ta'ala ya la'ance shi wanda zai riƙa yanke zumuncinsa fa hal ataytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqattu arhamakum ulaika allazina la'anahumullah Allah ya ce tsammaninku idan kuka ainihin juya ku koma ku ci gaba da barna a doron ƙasa ku ainihin yanke zumuncinku Allah ce ula'ika lazina la'anahumullah waɗannan su ne Allah ta'ala ya la'ance su haka nan wa azahu wa aza rasulahu sallallahu alaihi wasallama Allah ya la'anci wanda yake cutar da Allah da manzansa cutar da Allah da manzansa shine cutar da addinin Allah cutar da addinin Allah da cutar da muminai da cutar da ainihin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar yada bid'a da kuma kokarin soke ta da kushe ta wannan shine abin da ake nufi da cutar da Allah mutum ba zai iya abin da Allah zai cutu da wannan ba to amma abin da ake nufi don a nuna maka munin abu, shi yasa sai aka dingina cutarwar zuwa ga Allah Allah ta'ala ya ce innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah waɗanda duk suke cutar da Allah da manzansa Allah ya la'ance su duniya da lahira haka nan wala ana man katama ma anzalallahu subhanahu min albayyinati wal huda Allah ya la'anci wanda yake boye abinda Allah ta'ala ya saukar na ainihin hujjoji bayyanannu da shari'a wato wanda yake boye ingantaccen ilimi wanda Allah ta'ala ya saukar a cikin littafinsa mai tsarki ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayaninsa a cikin sunnarsa sahihiya wanda yake kokarin ya take wannan ilimin ko ya boye shi ko ya hana a bayyana shi ko ya rika masa zagon kasa to Allah ta'ala ya la'anci waɗannan innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun lalle waɗanda suke boye abinda muka saukar na hujjoji bayyanannu da shiriya min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab bayan mun yi wa mutane bayanin daki-daki a cikin littafi shine alkur'ani ula'ika ya la'anuhumullah waɗannan su ne Allah yake la'antarsu wa ya la'anuhumun la'inuna mala'iku masu la'anta da bayan Allah masu la'antar irin waɗannan mutane suna la'antarsu saboda haka dukkan wani malami da Allah ta'ala ya bashi ilimi amma yake take iliminsa yake ɓoye iliminsa yana yaɗa barna to babu shakka idan bai tuba ba ya mutu to ya mutu a cikin irin wannan la'ana haka nan wala ala allazina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minati bilfahisha haka nan Allah ya la'anci waɗanda suke jifar mata katangaggu gafalallu muminai suke jifan su da aikata alfasha suke jifan su da zina kuma Allah ta'ala ya la'ance su Allah ta'ala yana cewa innal ladzina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minati lu'inu fi dunya wal akhirati wa lahum azabun azim yalle waɗanda suke la'antar mata waɗanda suke la'antar mata wadanda suke jifan mata katangaggu mata katangaggu al-ghafilat waɗanda suke gafalallu waɗanda ba su sa kansu cikin harkar zamani ko wani wayewa ko wani cakarewa ta duniya ba mata ne daga gida sai 'ya'yansu sai mijinsu sai gurin karatunsu wanda suka sa a gaba amma wani a gefe ya zama yana tsire musu ko yana jifansu da ainihin mummunan aiki Allah ta'ala ya ce <clears throat> waɗannan da suke irin wannan aiki Allah an ce su a duniya da lahira kuma suna da wata gagarumar azaba in ba su tuba ba wala ana man ja'ala sabilal kafirin ahda min sabilil mu'min haka nan Allah ya la'anci wanda zai fifita hanyar kafirai akan hanyar mu'minai wanda zai ce hanyar kafiri ko abinda kafiri yake kansa ya fi abinda mumini yake kansa alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda min allazina amanu sabila ulaika allazina la'anahum Allah wa man yal'an Allah falan tajid lahu nasira Allah ta'ala yace ashe baka ga waɗanda suke utu nasiban min alkitabi an basu wani bangare na ilimin littafi ba su ne yahudawa da Allah ta'ala ya ba su ilimi ya saukar musu da attaura kuma suka karanta ta yu'minuna nuna biljibti wa Tsaguti yanzu sun zo suna imani da gunki suna imani da wani abu da ake bautawa ba Allah ba Waya wa da lil ladzina kafaru har ma suna cewa waɗanda suka kafirta haula'i ahda min na amanu sabila cewa hanyar da waɗannan kafiran suke tafi hanyar da waɗancan mu'minan suke kai Allah ce to waɗannan sune ulaika alladzina la'anahumullah waɗannan ne Allah ya la'ance su wa manya yal'anillahu Falanta jina lahu nasira wanda duk Allah ya la'ance shi to duk duniya ba za ka samu wanda zai iya taimaka masa ba ba wanda zai iya fitar da shi daga cikin wannan kangin sai in ya tuba ya koma ga Allah wala ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ar-rajula yalbasu libsata al-mar'a wal mar'atu talbasu libsata ar-rajul haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci namijin da yake sa kayan mata ko macen da take sa kayan maza ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance ta kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sunan abi dawud da ainihin ibnu maja da mustadrak na hakim da musnad imam ahmad hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu wala 'ala ar-rashi wal murtashi wal ra'ish wa huwa al-wasi'atu fi ar-rashwa haka nan an la'anci ar-rashi wanda yake cin rashawa wanda yake bada ainihin cin hanci da wanda yake karɓar cin hanci da wanda yake shiga tsakiya ya taimaka a karɓo a bawancan duk Allah ta'ala ya la'anci annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance su kamar yadda ya tabbata hadisin Abdullahi dan Amr wanda Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito su mala yace wala ana ala ashiya ukhra ghayra hadha Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi la'anta ga wasu abubuwa daban-daban da wannan shine mala yace falau lam yakun fi fi'li zalika illa ridha fa'ilihi bi an yakuna biman yal'anuhu Allah wa rasuluhu wa mala'ikatuhu lakana fi zalika ma yad'u ila tarkihi da a ce a cikin aikata wannan abun babu wani abu na muni da ya tattara kamar a ce mutum ya yarda ya kasance cikin waɗanda Allah ta'ala da manzansa da mala'iku suka la'anta to babu shakka wannan kadai ya isa ya sa mutum ya yi ƙoƙarin kauracewa irin waɗannan laifuffuka da laifuffuka masu kama da su Allah ta'ala ya kiyashe mu duba da lokaci za mu tsaya a nan sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh